قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم sai suka kunna wuta suka jefa shi a cikinta sai muka ce ya ke wuta ki kasance sanyi da aminci ga ibrahim sai ta kasance hakan bai cutu ba